الولي المولى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي حكم على خلقه بالموت والفنى والفصل والقضاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله فعنوان خطبتنا اليوم فاسأل الله الثبات عند الموت أو اسأل الله الثبات عند الموت قسمته إلى أربعة نقاط النقطة الأولى المقدمة أيها الأمة إن حقيقة المعركة التي تحقق غاية النصر أو الفشل تكون عند الممات حين يلتقي جيوش إبليس على الإنسان بجيوش الرحمن لمن رحم النقطة الثانية المدخل عباد الله ذكر أبو الحسن القابسي في شرح رسالة أبي زيد القرواني رحمه الله <clears throat> وذكر معناه أبو حامد في كشف الآخرة إن العبد إذا كان عند الموت كعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه <clears throat> والآخر عن شماله فالذي عن يمينه على صفة أبيه يقول له يا بني إني كنت لك شفيقا ولك محبا ولكن مت على دين النصرانية فهو خير الملل فهو خير الأديان والذي عن شماله على صفة أمه تقول له يا بني إنه كان بطني لك وعاء وصدي لك سكاء وفخذي لك وطاع ولكن مت على دين اليهودي وهو خير الأديان وفي رواية فيتمثلون له في صورة من صلب من الأحباب الميتين كالأب والأم والأخ والأخت والصديق الحبيب إلى أن قال فعند ذلك يزيغ الله من يريد زيغه وهو معنى قول خالق البقرة في سورة البقرة في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة هذا سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سورة آل عمران أي لا تذيق قلوبنا عند الموت وقد حديثنا من قبل هذا زمانا فإذا أراد الله بعبده هداية وتثبيتا عند الموت جاءته الرحمة فهذا قوله وهب لنا من لدنك رحمة جاءته الرحمة وقيل الرحمة هنا جبريل عليه السلام يأتي إليه جبريل عليه السلام فيطرد عنه الشياطين ويمسح الشهوب عن وجهه فيبتسم الميت وكثيرا من يرى مات مبتسما في هذا المقام فرحا بالبشير الذي جاءه من الله تعالى فيقول له أنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشيطان مت على الملة الحنفية والشريعة الجليلة فما شيء أحب على الإنسان وأفرح منه بذلك وهو قوله تعالى وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ثم يكبر انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي رحمه الله تعالى النقطة الثانية بعض النموذج من السلف الصالح فهذا عبد الله ابن إمام أحمد ابن إمام أحمد ابن حنبل يقول حضرت وفاة أبي فكان يضرب ثم يبيت ويقول بيده لا بعد لا بعد فعلى هذا مرارا فلما أفاق فقلت له يا أبت أي شيء ما يبدو منك فقال إن الشيطان كائم بحذائي عاض على أنامله يقول يا أحمد فتني يا أحمد فتني وأنا أقول لا بعد لا بعد حتى أموت وهذا الشيخ أحمد ابن عمر القرطبي بثغر الإسكندرية يقول حضرت أخا شيخنا أبو جعفر أحمد ابن محمد القرطبي بقرطبة وقد احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله فكان يقول لا لا فلما أفاق ذكرنا له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي يقول أحدهما مد يهوديا فإنه خير الأديان والآخر يقول مت نصرانيا فإنه خير الأديان فكنت أقول لهما لا لا يقول الإمام القرطبي رحمه الله عباد الله في كتابه التذكرة ومثل هذا من الصالحين كثير يكون الجواب للشيطان لا لمن يلقنه الشهادة فافهم ويقول أيضا حتى لقد حكي لنا أن بعض السماسرة جاءه الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول ثلاثة ونصف أربعة ونصف غلب عليه السمسرة وقال وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول الدار الفلانية أصله فيها كذا والجدان الفلاني اعملوا فيها كذا النقطة الرابعة والأخير الخاتمة مع المخرج عباد الله هذا مدى عداوة إبليس علينا ليس له قصد سوى أن ندخل النار كلنا أو أن ندخل النار كلنا لا سيما عند موتنا لذلك حذرنا ربنا عنه فقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة وقال أيضا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير والمخرج عباد الله من كيد الشيطان ومكره وزيغه فالمخرج منها أولا الدعاء لا سيما بهذه الآية الثامنة في سورة آل إمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومن المخرج أيضا الاشتغال بالعبادة لأنما خلقنا لأجلها قال ربنا عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ثم من المخرج الصدقة والكف عن البخل والفخشاء لقول مولانا عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وأخيرا بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى بر كريم رؤوف رحيم فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان غفارا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وديا تبتا ga Allah madaukakin sarki mahalicin kowa da komai wanda ya kaddara akwai mutuwa akwai tashiwa akwai hisabi akwai sakayya babu mota da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan sa ne ko manzon sa ne tsira da amincin Allah su tabbata ga wannan annabin da sahabbansa da iyalansa da waɗanda suka bi su da imani har tashi alkiyama yau muna yin juma'a sha bakwai ga watan uku rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa Sallam, daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da ɗaya ya dace da sha biyar ga watan sha ɗaya watan novemba miladiyar shekara dubu biyu da goma sha tara taken hudubar mu a yau roƙi allah tabbatuwa yayin mutuwa ka roƙi allah tabbatuwa yayin mutuwa ki roƙi allah tabbatuwa ya yi mutuwa mun kasa wannan hudu gaba hudu gabar farko mukaddima ya ku bayan Allah iblis ba shi da wani buri da ya wuce burin aljannar Allah ya zanto ba kowa a cikinsa wutan Allah kuma ya zanto ba wanda ya tsira daga gare ta ya fada cikinta kenan shi ne abin da shi iblis ya sa a gaba a rayuwar shi lalle mafi girman fafatawa lalle mafi girman ba wa hammata iska a fagen daga ko da kai soja ne kayi yakin biyar mara kayi yakin sandiza kayi yakin duniya na ɗaya yakin duniya na yakin duniya na uku babu yaƙi mafi tsanani kamar yaƙin da mutum zai yi yayi mutuwarsa wannan yaƙin kuwa ba wai na zafi bitan rai ba ne a'a yaƙi ne muraran tsakanin shi wanda mutuwa ya zo masa da dakarun iblis shaidanu a daidai wannan lokacin yadda ka ga ɗan ƙwallo idan an ta a mintocin ƙarshe saka na ƙarshe ƙoƙarinsa ya fanta abin da aka ce cesa to shi iblis kuma ɗan mintoci da suka rage wa mutum ƙoƙarinsa ya zai ya canza shi ko da ya rayu mutumin kirki ne zai ya zanto ɗan wuta domin daidai wannan lokaci daga magaji zuwa mutuwa sai dai a lokacin da mutum yake samun final result ɗinsa don yanzu kana lafiya lau kana jin sanya ka rike addini shaidan baya damuwa zai iya canza ka an jima ko gobe ko shekara mai zuwa amma yanzu don mutuwa burinsa ya zai ya mai da kai na wuta wanda a wannan lokacin in ya ci nasara to shi kenan kai rayuwarka wahala ne khalidi na fiya idan kuma kai kai nasara to ka riga ka tsunduma tsundum cikin jin daɗin da ba zai yanke ba Allah sa mu fi karfe shaidan sai gaba na biyu a mabuɗi na wannan darasin ko mashiga ko mabuɗi abul hassan alƙadisi cikin littafin sharhi da ya yi na risala na abi zaidin al ne da abu halid cikin littafin sa mai suna kashfil akhira duk da ba su kawo zancen larabcin ya zanto cikakke ɗari bisa ɗari iri ɗaya ba sai dai ma'anonin suna kusanci da juna cewa shi bawa ko baiwar Allah duk wanda ya zo mutuwa shaidanu biyu suna zuwa su zauna kusa da shi ɗaya shaidanin a siffar babansa sai zauna a gefen dama mai shi ɗaya ɗani kuma a siffar mamarsa wani lokaci haka shaidanun suke zuwa musamman wanda babansa da mamarsa sun rasu ko kuma suna raye wani lokaci galibi suna zuwa a siffar iyaye amma wani lokacin suna iya zuwa a siffar wani wanka wani kaninka wani ka wanda ya riga ya mutu idan shaidani ya zo suka zo sai su zauna lokacin mai shi yana cikin margari yayin da ake kokarin ba su kalmar shahada mutane suke ba su kalmar shahada sai shaidani nan da yake gefen babansa a siffan babansa sai ya ce ai ya karamin ɗana ai kasar dai ni mai tausayin kai kuma ni mai ƙaunar kai wannan musulunci da kake kanta karka yarda ka mutu a kanta mu mun mutu mun gani musulunci ba a karba a can ka mutu a kiristanci ka mutu a kiristanci idan ya karbi wannan kiran to na abun ba zai komai ba in bai karɓa ba sai na abun a siffar uwa sai ta ce ya kai dana ciki na shine jakanka nono na shi ne matsotsanka cinya ta shi ne katifanka lokacin da na haife ka kar ka bi babanka ka mutu a kan yahudanci shi ya fi don ina zuwa daga duk yahuda ake ta ɗorawa a zanna yahudanci shi ne mafi alkhairin addini a wannan lokacin Allah yana hallakar da wanda ya so ya hallakar da shi sai ga ga mutum a wannan lokacin ya canzu ko ya karbi kiran na dama wanda ya zo masa a siffar uban ya mutu kirinsa ko ya karbi kira na hagu wanda ya zo masa a siffar uwa ya mutu yana bayan hudu wannan shi ne ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki a aya ta takwas a suratu Ali Imrana rabbana la tuzigh qulubana Allah ya karantar da mu wannan addu'a cewa mu rika cewa rabbana ya ubangijin mu la tuzigh qulubana karka karkatar da zukatan mu ba da yanzu a daidara bayan ka da mu to karayi musulmi sai dan mutuwa ya maka wannan fashin wa hablana min ladunka rahma ka kyautar mana rahama daga wurinka innaka antal wahab kai mai yawan kyauta ne to idan mutum ya zanto dan wuta ne sai ya amsa kiran shaidanin dama ko shaidanin hau in kuma dan aljanna ne ta ce da Allah ya ce wa hamla na min ladunka rahama sai rahamar Allah ya sauko ta take ku da kuke kansa babu da kuke jinya ba ku ganin waina da ake toyawa sai rahamar Allah ya sauko akwai malaman da suka ce rahamar Allah shi ne a mala'ika jibrilu da zai turo kawai a wurin kasan da duk inda akwai jibrilu ba ce dani da zai zo mala'ika jibrilu yana saukowa sai kwakwari waɗannan aljanu ya watsar da su yana watsar da su sai ya ce karka biye musu waɗannan maƙiyanka ne karka biye musu maƙiyanka ne shedanu ne wannan addinin nan da ka rayu na musulunci ka rike ta kamkam kuma ka mutu a kanta musulmi mai kadai ta Allah mai kofa na yabar kofa nan ka rike wannan addinin musulunci ka mutu a kanta wannan addinin musulunci da tauhidi rike ta kamkam ka mutu a kanta a wannan lokacin sai mala'ika ya shafa fuskar wannan bawan Allah sai bawan Allah ne ya ji daɗi ya ji farin ciki yau gashi nan ga jibril jibril yana cewa ni ne mala'ika jibril ya ce ya ga ga jibril sai ga ga mai shi ya cika da musulunci sai ga ya mutu fuskar yana murmushi murmushi da haske da kake gani a fuskar sa don shafan da iblis ya yi <laughs> shafan da jibril ya yi masa alaihi salam saboda haka fadin Allah wa hablana min ladunka rahma shine Allah ya kawo maka dauki yayin da mutuwa ya zo maka wannan kamar yadda mun gani a siyasar baya da jam'iyyar apc ta ga kamar kano zai kumce maka duk wasu kusurcin da suka tare a can a zaɓe na biyu gandu da yana neman agaji to duk wanda ya zo mutuwa yana neman agaji a wajen allah duk imaninsa duk addinin saboda haka wannan addu'a ta aya ta tabbas a suratu ali imrana ko da karatun ga bai kai can ba كذي أروت عملا دا عربية ليلة بوكو ليلة حدثي ربنا لا تزيق قلوبنا وانا انا جسو جان عدو هنا سن أفرامري أجي كانت هذا مصوب أجو أدو سنة سن عدا ربنا آجنا في الدنيا أصلا في الأرض في أصلا من عذاب الله ربنا لا تزيق قلوبنا كم كركة تزوج يرمو بعد إذا أتيتنا وعب لنا من لدنك رحمة إنك عدو العمل ويا رنك أجنا بسكي إسرائيل لا سكو يا مرحب ka yawaita yi furta wannan addu'a a rayuwarka ka yawaita yi a sujada don sujada ba sai subhana rabbiyal a'la alama, ko don kusa ma mai kawai da ta wadu'a su sujudi kana iya yin addu'a cikin mai sujada ba mu da final din lokacin da muke so mu tsira wallahi kamar lokacin da rabu zai shiga in wannan lokaci ya gyaru to ka hai in ya baci kuma sai abin da Allah ya yi wannan bayanan domin ga a taskira fi ahwalil mauta wa umuril akhirah na al-imam al-qurtubi rahimahullah nukta na uku wasu misalai daga magabata na kwarai akan haka abdullahi dan imamu ahmad ibn hanbal imamu ahmad ibn hanbal mai mazhabin hanabila yana da ɗansa mai suna abdullahi ɗansa mai suna abdullahi ya ce na shigo kan babana lokacin yana cikin magagin mutuwa yace na shigo ne da wata tsumma makon yalle ya dan goge wa baban gemunsa sai ya ga baba a magaji imamu ahmad yana cikin magaji can sai a jana la ba'adu la ba'adu a a tukuna a a tukuna a a tukuna sai na mutu a a tukuna sai na mutu yace san sai mu je shiru sai sake farfarowa ya ce a na ya ce ya yi aka yi farfado sau tani sai su abdullahi ya ce bayan babana ya farfado sai ya ce baba me ya sa kake cewa a na a azubuna sai ce ya kai ɗana shaidani ne yana zaune a gefe na ya zuga ne ya zuga ne in mutu ba musulmi ba na sai yana cizon ya tsarsa yana cizon ya dauta yana cewa ka kubce min ka fi karfi na ka fi karfi na ka wanda mama kirji shi dan ne ku dai eh, imamu ahmad ya ce to ai da mun muwa sadiq to kaga ya nuna kenan yana da iko ba Allah ne da iko ba aqidar sa ya baji haka shi dan yake kawai dai ya tsaka masa ba lokacin da za a yi hanjin din Saddam Hussein abinda sojojin amerika da sojojin shi'a suke faɗa daidan kunnensa don ransa ya ɓaci don sun ga tun da alaƙi wadda shi ana samun sai biyar yana ta kalmar shahada sai suka fara zagin shi dai ya rama zagin sai redi da iziyar yana rama zagi sai a hangin nashi ya mutu da zagi a bakin shi saddam hussein bai tanka musu ba kalmar shahada yake ta maimaitawa haka zuwa ga jinsu da jasu da kai shi ya tafi aljanna da ikon Allah Allah gafarta wa saddam shi ne na cewa imamu ahmad kafin karfi na sai ma wa ya fito ɗana abin da ka na yake cewa a a tukuna a a tukuna na mutu sai na mutu ma na ban fi karfin ka ba ban fi karfin ka ba ina neman agajin Allah har yanzu da yana kamudin wasa ne sai Allah ya janye rahama wa abla na min ladunka rahama din sai a rasa shi shi yasa ba mai fariya sai wawa الشيخ أحمد umar عمر القرطبي yana jawabi a bakin kofar birnin askandariya shi ahmad ibn umar ahmad al-qurtubi yana ba da labari ya ce akwai malami na abu ja'afar al-qurtubi abu ja'afar al-qurtubi yana ba mu labari yake cewa akwai dan uwan malaminsa da ya zo mutuwa a cikin garin kurkuba sai ana ba shi kalmar shahada ana cewa ce la ilaha illallah sai a jana da cewa la la mana a a a a a a ko da ya zo ya farfado kafin ya yi tsume wanda zai mutu na ƙarshe sai aka ce kayya ana ba kalmar shahara kana a a a a sai ce shaidanu biyu ne suka zo mu ɗaya a dama na ɗaya a na. ɗaya yana ce min ka mutu kirista shi ne mafi alkhairin addini don kiristanci ya shafe yahudanci ɗayan kuma yana cewa ka mutu yahudu shi ne mafi alkhairin addini don yahudanci ya shafe kiristanci ya shi ya sa ina ta cewa a a a a a a hikimar gaya maka wannan bayanin kada wani ya zo mutuwa shi musulmi ku rika ba shi sama shaɗana ta a a a a ka ɗauka a a a an da ku yake da shaidana yake gaza ne ba Allah sarki wanda ya mutu da mota a a ba haka ake nufi ka yi zuwa a a a a yana mai da martani wa to ko da mutum ya mutu bai furta kallon shahada ba amma ana cewa ka mutu gina yana cewa a a a a daidai ke da mutu ya mutu yana kallon shahada don iya tura kafirci ya tabbatar da mai musulunci wannan bayanin dubi littafin a taskira bai cikin a taskira ce misali irin wannan dewa ya faru da an bayi ka ga mutu ya zo mutuwa ana ba ka kallon shahada yana mai zamar martani kuma amma wa shekaru yake mayarwa da ya to an yi kai mana wani cikin dilalai mutuwa ya zo masa ya ka ba da kama shahada ka ce la ilaha illallah madadi ya ce la ilaha illallah yana cewa uku da rabi hudu da rabi dillanci ya tashi haka ya mutu shi daidai wannan lokacin shekan da ya fito sai da tambaye farashin kaya ana ba su kama shahada shekan yana tambaye farashin kaya to da farashin kayan haka har ya cika ya farkar mai shahada wani shi ma ya zo mutuwa ana ba su kalmar shahada sai na cewa gidana na wuri kaza din a gyara kaza da kaza a ciki gona na na wuri kaza din a kai kaza da kaza gona shi kuma ka yi mutu kaga ya rasa wa habla na min ladunka rahma nukta na hudu na ƙarshe rufewa da mafita ya ku bayan Allah wai na abu da muka karanta ya nuna mana tsantsar gaban shaidan da adawarsa gare mu yan adam bakin cikin sa mu mutu mu samu aljanna farin cikin sa mu mutu mu fada wuta shi yasa wurare da yawa Allah yake ga mana shi din mai mu ne na daga ciki Allah ya bani adama ya ku yan adam la nan na kuma shaitan kada shaitan ya fitine ku a rayuwarku musamman ma dan mutuwarku ya hana ku samu aljanna kama akhrada abawaykum min aljanna kamar yadda ya fitar da iyayen gudu annabi adam da hawa'u daga aljanna kada ka yi kawo da imaninka kada ka yi kawo da imaninki annabi adam da hawa'u a yau da ya gwai da rayuwa a duniya ba annaba ba babu wanda ya kai su imani amma a aljanna suke iblis da fitar da su sai Allah ta to kuma fa ku ya zai fitar da ku daga eh, samun aljanna din sannan kuma Allah ya faɗa inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan gare ku maki ne fattakhiduhu aduwa ku rike shi inna ma yad'u hizbahu yana kiran jama'ar ka yayi mutuwa ya karkata da su li yakunu min ashabi sa'ir don su kasance daga ma'abuta wuta to menene mafita mafita daga faɗawa tarkon shaidan yayin mutuwa na farko mu yawaita addu'a musamman wajen furta wannan kalmar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab mu rika maimaita shi ba da kana da sarbi da kake ne zai sarbi guda kullum mu rika nana ta shi zuwa in ka karanta shi kana da eh, ladan karanta aya kuma kana da ladan mai addu'a kuma addu'a za ta yi tasiri ma'ana yawaita addu'a kuma a zancen mu na yau da gobe mu yawaita faɗin Allah sa mu cika da imani mu rika faɗin wannan addu'a domin Allah ya ce wa idza fa'alaka e, wa qala rabbukum duquni Allah ta kudi kawai ku roƙe ni astajib lakum zan me zan amsa mu saboda haka farko shine addu'a dan duk abin da mutum zai nema a duniya ko lahira addu'a ce kan gaba addu'a ce kan gaba duk dabarar ka ba shi bane addu'a ne lamba wani sai na biyu mushagaltu da ibada mushagaltu da ibada akwai wanda lada ne da ya zo mutuwa a asibiti kiran sallah ya ya fara kiran sallar can sai ya suma in ya farfado ya ci gaba ya suma in ya farfado ya ci gaba yana zuwa ƙarshen kiran sallar la ilaha illallah sai ya mutu sau tari muna sallah da baban sa tsohon gaba ne a maiduguri yi ya faru kaga mushagaltu da ibada mushagaltu da ibada sai na uku mushagaltu da yawan sadaka sadaka dukkan kantarsa karkare na shi dan zai ce sai ka samu da yawa ko naira goma ne a hannunka naira ashirin ne a hannunka ka ga ga wani dattijo ka ga ga wani mabukaci in za ka iya raba muku ka raba muku sadaka sannan kuma rashin rowa gujewa alfasha da Allah a shaytan ya idu kuma alfasha shi shaytan kullum zai tsoratar da kai talauci in ka bayar mai zaka ci wa ya amurkum bil fahsha yana umurtan ku da alfasha kenan mafita da na bamu nan mafita ne kamar haka na farko addu'a na biyu shagaltuwa da ibada na uku sadaka sai na hudu da na biyar gujewa rowa da alfasha muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ɗauki yayin mutuwar ya taimaka mana mu kare shedan mu samu nasara akwai wayanda suke baran addu'o'i akwai mala adam muhammad albani zaria albani gombe yanzu haka mai yace a can bolari ake kulla auren shi ya yi baran addu'a ko wanda membari mai albarka muna addu'a barakallahu laka wa baraka ne wa jama'a kuma bi khairin akwai wani bawan Allah shi ma zai ya zo ya ce a sa sha addu'a yana kokarin aure to Allah sa albarka ya masa jagora a ciki akwai wani bawan Allah shi ma dan zan shigo yayan mu anan malali shi ma ya kira ne ya ce ya samu karuwa ya sa Muhammad muna addu'a Allah ya albarkaci rayuwar Muhammad da kannansa da yayinsa da duk ƴaƴan mu gaba daya sannan kuma akwai wani da ya yi mara zuwa akwai wansa yana cikin kunci muna zuwa Allah madaukakin sarki ya yi masa wannan kunci fitar da shi a ciki akwai kuma wanda ya yi mara zuwa shi ma akwai ayyuka da yake nema muna zuwa Allah madaukakin sarki ya ba sa ya sauƙaƙa masa ya sa albarka ciki ya sa ya zama masa alkhairi akwai matasa daban-daban da suke kokarin cike ciken tafiya aikin soja muna zuwa Allah madaukakin sarki duk wanda shigarsa soja alkhairi ne gare shi da rayuwarsa Allah ya sauƙaƙa masa samun soja duk wanda ba yana shiga zai ci karo da babban hatsari ne a ciki to muna roƙa Allah ya hana shi ya ba shi kuma abin da ya fi aikin soja alkhairi sannan kuma a marasa lafiya duk inda suke Allah ya ba su lafiya masu juna biyu ko muna addu'a Allah ya sauke su lafiya Ɗan kasuwa muna addu'a Allah ya buɗa musu harkokin kasuwancin haka ma'aikata haka ɗalibai da suke jiran admission a matakai daban-daban muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su kuma ya sa su albarka ciki ya Allah mu ka ne da mu da duk masu sauraron mu da wanda suke bibiye da mu duk kowa ka san bukatar da yake zuciyar kowa duk bukatar da yake zuciyar mutum alkhairi ne ya Allah ka biya masa alkhairin ka ninninka masa in bukatar ta ga sharri ne ya Allah ka haya shi sharrin amma ka bashi alkhairin da bai roƙa ba kuma ya zama alkhairi gare sa duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وجميع بلاد المسلمين اللهم تقبل دعاءنا ودعاء من طلب الدعاء منا يا رب العالمين اللهم ارحم موتى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اقض لجميع المسلمين والمسلمات حوائجهم الخيرات يا رب العالمين ربنا آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا هديتنا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا هديتنا ربنا لا تزيق قلوبنا بعد إذا هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة وحب لنا من لدنك رحمة وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها قولا وعملا وعقيدا ونعوذ بك من النار وما قرب إليها قولا وعملا وعقيدا قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله